الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء نظرتم لعدوة وهم في العدوة القصوى والركب أصغر منكم ولو تواعدتم لاختلفتم مالك عن بينة ويحيى ما حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويريكهم كثيرا لخشيتم ولتنازعتم في أمركم ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وانظروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فسروا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعبدون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين هدوء رمضان هجرة تدبو أربعين دقيقة ya zo daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2020 kuna cikin tafsirin suratul anbiya kuma za mu ci gaba daga aya ta 30 a yau insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan cewa babu wata dabara da take iya hana dan adam mutuwa la mafarra min al أولم يرى الذين كفروا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض ففتقناهما من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون awalam yaral ladina kafaru shin waɗanda suka kafirce ba sa gani annas samawati wal arda kanata ratqan lallai sammai da ƙasa sun kasance a manne fafataqnahuma sai muka ɓare su wato wannan yana cikin dalilai da suke nuna maka ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ikonsa da cancantar abauta masa wanda ana magana ne ga kafirai kafiri ya duba ya gani menene farkon halitta farkon halitta ita ce komai a haɗe yake Allah shi ya rarraba tsakanin abubuwa saboda haka dama sama da ƙasa a manna suke a haɗe suke a cure a wuri guda Allah shi ya ɓara da ya ɓare tsakaninsu ya ware sama ya ware ƙasa Allah shi ya wannan iko waje min al-ma'i kulli shay'in kuma mun sanya dukkan wani abu mai rai daga ruwa kulla shay'in hayyin dukkan wani abu wanda ya zamanto mai rai ne to Allah ya sanya halittarsa ne daga ruwa afala yu'minuna shin ba za su yi imani ba wato wannan dalili ne da ke jan hankalin mutum ya gane girman Allah ya yadda da gaskiya eh, samuwar Allah tabaraka wa ta'ala ya bauta masa wato ita wannan ayar ta samu fasara kashe biyu fasara ta farko da muka gabatar ita ce fasarar abdullahi bin abbas cewa abinda Allah madaukaki yake nufi annas samawati wal ta kanata multasiqatayn asali sama da ƙasa manna suke a haɗa suke abu guda ne a dunkule suke fa fasalallahu bainahuma bil hawa sai Allah ya raba tsakanin sama da ƙasa aka samu sararin samaniya aka samu iska amma da abu ɗaya ne sai Allah ya raba su kaga wannan shine ya dace da nazariyatul infijar al-azim ya dace da theory na masana kimiyya da suke cewa asalin duniya daga big bang wato wata ƙara guda mai ƙarfi wanda a dalilinta ne aka samu ah, wato rarrabuwar halitta wannan ya dace da fassara abdullahi bin abbas wanda ya nuna cewar shi alkur'ani dai ba za a taba wato gagararsa ba shi alkur'ani duk sa'ilin da zamani ya ci gaba za ka samu yana dacewa da fahimta ga wannan tunani na masana kimiyya wanda ya daɗe a cikin alkur'ani Allah ya ce dama can halitta gaba ɗaya abu ɗaya ne a dunkule halittar Allah take sai Allah madaukaki ya raba tsakaninsu wato shine Allah ya fitar da sammai ya fitar da kasa ya fitar da taurari da da iska da ruwa da sauransu amma da can abu ɗaya ne a manne a cure a wuri guda wanda shine ma'anan kana taratukan huma sai muka bare tsakaninsu sai muka cire sama muka cire taurari muka cire iska kaga wannan ya dace da abin da masana kimiyya suke faɗa wannan babu shakka mu'jiza ce ta alqur'ani Allah ya kara mana imani da shi to akwai malaman da suke ganin abinda Allah yake nufi anan shine inna samawati kanat murtatiqatan tabiqa fa fataqaha Allah faj'alaha sab'a samawatin wato abinda ake nufi shine dama can sama da ƙasa duk amanne suke daga baya sai Allah ya cire sammai ɗaya bayan ɗaya aka samu har guda bakwai Faja faja'alaha sab'a arabin kamar yadda aka samu sammai bakwai aka samu ƙasa bakwai idan ka duba tafsirin ibn kasir ya kawo labarin abdullahi bin umar wato abdullahi bin umar kamar yadda abdullahi bin dinar ya ba da labarinsa an na rajulan a ta wani mutum ne ya zo gare shi wannan ya faru bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga abdullahi bin umar yana masa tambaya game da ita wannan aya ta suratul anbiya Allah ya ce sama da ƙasa kana taratukan fafatakana huma sama da ƙasa da can amanna suke sai Allah ya raba tsakaninsu lokacin da wannan mutum ya yi wa abdullahi bin umar tambaya sai abdullahi bin umar ya ce masa izhab ila zalika shafi kaga wani tsoho can yana zaune ko sai ya nuna abdullahi bin abbas wato duk suna zaune amma ba aure guda ba shi wannan ya taho yema Abdullahi bin Umar tambaya sai Abdullahi bin Umar ya ce ka hange wani tsoho gashi can sai Abdullahi bin Umar ya ce masa fas'alhu je ka tambaye shi idan ka tambaye shi sun mata'ala fa akbirni sai ka dawo ka bani labarin bima qala laka amsar da ya baka kada sai wannan mutum ya wuce ga Abdullahi bin Abbas fas'alahu yana zuwa sai ya ce masa wana yi tambaya ga wani dottijo wani tsohon mutum a can amma ya ce min zo maka tambaya game da wata aya da take suratul anbiya Allah ya ce sama da ƙasa kana taratukan fafatakna kuma qala sai abdullahi bin abbas ya ce na'am abinda Allah yake nufi anan kanatis samawati ratqan la tumtir asali samai a suke ba sa iya fitar da ruwa wa kanatil ardu ratqan la tumbitu ƙasa ma haka a sandare suke ba sa iya wato ƙasa a sandare take ba ta iya fitar da shuka falamma khalaqa lil ardi ahlan fataqa hadhihi bil matari wa fataqa hadhihi bin nabati saboda haka lokacin da Allah ya halicci sama ya tsara mata halittar da ya dace da ita sai Allah ya bata damar ta zubar da ruwa ƙasa kuma da Allah ya halicce ta ya bata halittar da ya dace da ita sai Allah madaukake ya bata damar ta fitar da shuka wannan mutumin sai ya dawo ga Abdullahi bin Umar ya ce masa kaji ga amsar da wancan tsoho ya bani Abdullahi bin Umar ya girma Abdullahi bin Abbas nesa ba kusa ba saboda shi Abdullahi bin Umar zamanin manzon Allah matashi ne wanda wato ana harkoki da shi amma Abdullahi bin Umar yaro karami ne amma da yake duk sun tsufa kasan idan an tsufa sai a ga kamar misali shekarun kuma ɗaya da wani alhali kuma wannan ya girma wannan to lokacin da mutumin nan ya dawo ga abdullahi bin umar ya ce masa ga amsar da wannan tsoho ya bani sai ya ce haba alimtu annabna abbasin kad uti alquran ilma ni dama na san Allah ya ba mu abdullahi bin abbas ilimin alqur'ani dama na sani sai ya ce to amma amsar nan da ya baka sadaka hakaza kanat ya faɗi gaskiya lalle yanda abdullahi bin abbas ya faɗa haka ne asali halittar sama ba ta iya zubar da ruwa halittar ƙasa ba ta iya fitar da shuka sai da Allah wato ya hukunta bi ma'ana ya tsaga tsakaninsu ya fitar sama damar ta saukar da ruwa ƙasa kuma ya ba ta damar da fitar da shuka sannan daga lokacin Allah yake saukar da ruwa daga sama shuka kuma tana fita daga ƙasa abdullahi bin umar ya ce to kad a aqulu da ina mamaki yawan garaje da abdullahi dan abbas yake wajen fassarar alkur'ani jara'atu ibni abbas ala tafsir alquran da ina mamaki sai in ce a'a wannan yaro yanda yake tinkarin alqur'ani yana fassara shi haka baya tsoron maganar Allah ce sai ce amma fal'ana daga yanzu kad alimtu annahu kad utiya fil qur'ani ilma na tabbata Allah ya ba mu abdullahi ibn abbas sani game da alqur'ani to kaga nan Allah ya gaya mana yadda farkon halitta ya kasance farkon halitta da can sama da ƙasa da komai da ka ne abu ɗaya ne Allah shi ya tsaga ya fitar da sama ya fitar da taurari ya fitar da ƙasa ya fitar da shuka da sauransu ta sannan a gaba sai Allah ya ce Allah ya halicci komai dukkan wani abu mai rai ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy dukkan wani abu mai rai mun sanya halittarsa ne daga ruwa wannan yayi kama da aya ta 45 ta suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa kaga yayi kama da abinda Allah ya faɗa a wannan aya ta suratul anbiya wato wannan ya tabbatar maka dukkan wata halitta in dai tana da rai asalin halittar nan farkonta daga ruwa ne ga ayoyi da aka samu na alkur'ani wannan aya ta suratul anbiya'i aya ta 30 ga aya ta 45 ta suratul nur akwai hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda sa gare shi ya ba da labari ya ce kultu ya rasulallah na taɓa yin tambaya ga mazan Allah ya rasulallah inni idza ra'aytuka tabat nafsi wa qarrat aini ya manzon Allah wallahi duk sa'ilin da na ganka sai in ji raina ya mun dadi sai in ji idanuna suna min sanyi wato sai in ji ni'ima a rayuwata wanda ya nuna tsananin so da eh, abu huraira yake wa manzon Allah duk sa'idin da ya ga manzon Allah sai ya ji ya masa daɗi ko da yana cikin kunci ne sai ji murna ya ta mamaye shi sai ce to abin da nake so da kai ya rasulullah ina son ka koya min wani ilimi fa an bi'ni an kulli shay'in ba ni labari game da masomin kowace halitta sai manzon Allah ya ce masa kullu shay'in khuliqa min al-ma'i ai dukkan wani abu mai rai da ka sani Allah ya yi halittarsa ne daga ruwa daga wannan sai ya dace da abin da annabi Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a suratul anbiya da kuma suratul nur dukkan wata halitta mai rai asalin halittar nan daga ruwa ne wanda hatta masana kimiyya su ma a yanzu abin da suka tabbatar kenan saboda haka yasa idan ma suna binciken sararin samaniya ko za a ga wani tauraro wanda akwai dan adam akai abinda suke nema su sani shine akwai wani tauraro da yake da ruwa kamar wannan doron duniya in dai har suka ga akwai wani tauraro da ke da ruwa to suna harsashe suna hangen za a iya samun halitta mai rai akan wannan duniyar to wato ya nuna maka abinda Allah ya faɗa haka din ne kuma gashi ilimi yana da tabbatar da shi kullu shay'in khuliqa min al-ma'i dukkan wani abu Allah ya halicce shi ne daga ruwa to amma abu huraira bai tsaya haka ba sai ce an bi'ini an amrin idza akhastu bihi dakaltu aljannata ya rasulullahi ga min wani al'amari wanda in na rike zan shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshi salama ka rika yaɗa sallama idan aka ce yaɗa sallama yi sallaman nan ga duk mutumin da kaga yana da siffa ta musulmi matukar bai tabbata kafiri ba kamar sallama shine ka yada sallama kar ka yi rika yin sallama ga mutanen da ka sani kawai in ka yi haka baka yada ta ba manzo Allah ya ce masa wa at'imit ta'ama kuma ka rika ciyar da abinci wasilil arhama kuma ka sada zumunta wa kumbil laili wan nasu niyamun ka tashi cikin dare ka kama nafila a lokacin da kake zaton mutane sun yi bacci saboda ka idan kana harsashen mutane sun yi bacci kai sai ka tashi ka kama nafila manzon Allah ya ce summa udkhulil jannata bi salamin manzon Allah sai ya ce to sa'an nan tamfar ne ana gaya maka a yanzu shiga aljanna da aminci babu wahala duk mutumin da ya rike waɗannan abubuwa to aljanna gare shi abu ne mai sauki annabi ya faɗi haka a wurare da yawa ya faɗi haka a lokacin da ya hijira zuwa madina wannan ita ce kalmar farko da ya gaya wa mutanen madina gashi kuma wasiyar da yema Abu hurairu kenan idan kana son ka shiga aljanna a cikin sauki ka yi riko da wasiyar manzon Allah ka rika yada sallama ka rika ciyar da abinci ciyar da abinci kaga ba wai sai matalauta kawai ba hatta jama'a ka dafa abincin liyafa ko ka dafa ka bawa matalauta mabukata ko ka ba su danyi manzon Allah ya ce ka tashi cikin dare ka kama nafila a lokacin da kake tsammani mutane sun yi bacci to wannan shiganka aljanna abu ne mai sauki hadisin yana ul galil yana mujallar na uku shafin 237 in ka dubi sahihul bukhari akwai kitabu bad'il khalqi wato me farkon halitta wannan aya da muka karanta ta dauko mana labarin farkon halitta ne halittar Allah gaba ɗaya farkonta halittar Allah gaba ɗaya farkonta Allah ya magana a cikin wannan aya in ka dubi sahihul bukhari hadisi na 320 wanda ga kuma hadisin manzon Allah da ya mana ishara da cewa kana arshuhu alal ma lokacin da Allah ya halittan duniya gaba daya al'arshin sa yana kan ruwa shine malamai suka ce innal ma'a wal arsha kanata mabda'u hadzal alami da al'arshi da ruwa sune farkon wannan duniyar gaba dayanta khuliqa qabla khalqis samawati wal ardi tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa akwai al'arshi akwai ruwa walam kun tahta al'arshi in zaka illa ma'o? to da wannan ruwan Allah ya halicci halittu duk wata halitta mai rai daga wannan ruwa ne hatta ruwan da muke da shi a doron ƙasa a yanzu daga wancan ruwa na al'arshi ne Allah ya saukar da kaɗan ba mu ga komi ba wancan ruwan na al'arshi ya fi duk abin da kake tsammani girma mece ce aya ta gaba وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي ko muka sanya manyan duwatsu masu kafe ƙasa shine arrawasi idan aka ce arrasi abinda ke kafe abu saboda haka yasa jirgin ruwa idan ya taho ya tsaya sai an kafe shi in ba haka ba sai ruwa ya tafi da shi wato abinda Allah yake nufi da duwatsu siya. wasu manyan duwatsu ne da aka kafa duniya da ita kuma masana kimiyya nan ma sun tabbatar manyan duwatsu ya wuce tunaninka za ka haɗa ƙasashe kaman ɗari kafin ake samun dutse ɗaya waɗannan duwatsu su ne Allah ya kakkafa duniya da su to kafa duniyan nan da ya yi me dalili sai Allah ya ce an tami da bihim saboda kada ƙasar ta yi miƙa saboda duniya tana miƙa ai akwai zafin rana wannan zafin rana yana sanya ita duniyar ta yi miƙa wannan duwatsun da aka kafe duniya da su su suke riƙe ƙasar gaba ɗaya to wannan duwa waɗannan duwatsun fa su ne idan suka ɗan yi motsi kake ji ana cewa an yi girgizan ƙasa motsi kaɗai in suka yi wallahi jama'a mu ji tsoron Allah motsi waɗannan manyan duwatsu in sun yi to dubun dubatan mutane ba za su kwana da rai ba saboda ka sai Allah ya bada umarni ku tsaya a iko na saboda ka waɗannan duwatsu suna rike duniya ne da ikon Allah ke sa ya ce an tame da bihin don kada duniyar ta rika miƙa da mutane ta rika wato motsi shine ta takaffa ubihin kada ta kife da mutane fi hafi jajan sai muka sanya manyan kwari-kwari a tsakanin duwatsu waɗannan duwatsun aka sa manyan kwari domin in ba dan kwarin da aka sa ba iskar kanta ba za ta samu damar sarrafa gudana a duniya ta inda Allah baraka wata ala ya tsara za ta kawo wa duniyar amfani ba ya zama akwai kwari kwari din nan ya zama subulan hanyoyi ne Allah ya fitar la'allahum yahtaduna da fatan wato mutane ya zamanto sun gane hanyar da za su yi tafiya in ka lura duk wata hanya da ake bi ba a son abi kan dutse da ita sai dai abi gefen dutse ko kwari to in ba dan Allah ya sanya kwarin ba tafiyar ba za ta yi ba wannan hikima ce ta Allah tabaraka wata'ala wato Allah yana tunatar da mu ayoyinsa dan mu gane ni'imar da ya mana wanda ma ba mu yi tunani akai ba me yace a gaba waja'alna samaa'a سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا مكسن سما تزمر في تريريا min an taskufa Allah ya tsare ta ba faɗo ba ka daga ido ka kalli sararin samaniya wannan ya ishe ka tsoron Allah daga ido ka kalli sama ka san dan adam ba karamin sakaci yake ba ayoyi ne manya ga sunan Allah ya kewaye rayuwarmu da su ya tsare sama saboda haka ba ta faduwa baka taba ji an ce wani yanki na sama ya fado ba a tarihin ku gaba daya saboda Allah ya tsare ta shi yasa ce mahafuba sama din nan tsarariya ce Allah ya dauki nauyin tsare ta da kansa bai ba mu wani mala'ika wannan aikin ba wannan Allah da kansa yake tsare sama wa hum an ayatiha muriduna Allah yace to su mutane kan ma ai game da ayoyin sama din sun ma kauda kai wato sama tana da ayoyinta waɗanda sun isa su sa mutum ya ji tsoron Allah sama sai Allah yace ce to amma ayoyin saman ma jama'a sun watsi da su min ash-shamsi wal qamari wan nujumi ga rana ga wata ga taurari mutane ba su tunani game da waɗannan manyan halittu na Allah tabaraka wata'ala kuma hatta masana kimiyya ka ga turawa ba irin ci gaban da ba samu ba na ilimi za a tada kumbo za a tafi kan wata za a yi wannan za a yi wannan amma duk da haka bai sa musu tunanin girman Allah ba la gani suke kawai komai yayi kansa ne ai babu mahalicci Allah ka tsare imanin Allah ya ce na la yatafakkaruna fiha wa la na biha mutane sun yi watsi sun kau da kai game da ayoyin sama ba sa tunani game da ayoyin sama sararin samaniya ka dubi rana wallahi in aka ce maka rana ba ta fito ba a gobe duk dabarar mu ta kare. ka gaya mun yadda za mu yi mu fitar da rana akwai da masananmu da jahilai da shugabanni ya za a yi mu dawo da rana ta bullo in aka ce an tashi babu ita wannan kadai ya isa har ma mun saki jiki go yanda na ga yau gobe ma zan gani jibi ma zan gani gata ma shekara kaza saboda haka ba a ba tunani akwai ranar da duniya za ta kare ranar da Allah zai ba mu dan adam mamaki wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu Allah ka tsare mana imani me yace gaba wa والنار في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل الله فشيني وانده هلتشي دري والنهار يهلتشي يني kaga kenan dare halitta ce yini ma halitta ne wannan yini da kake gani halitta ne washamsa wal qamara Allah ya halicci rana ya halicci wata kullun kowanne kaga wannan shike fitar da halittar duniya a fili wato da ita doron ƙasa da muke ganin dare da yini a kanta wannan doron ƙasan da muke kai sannan da rana sannan da wata sai Allah ya ce kullun kowannensu fi falakin a sararin samaniya na suke ninkaya wallahi alkur'ani ya ishe mu ilimi kaga Allah ya tabbatar mana rana tana tafiya wata yana tafiya duniyar da muke kai da muke ganin dare da yini yana tafiya kullun <clears throat> ai ana nufin duk abin da aka ambata a wannan aya fi falakin a cikin sararin samaniya na suna ninkaya idan aka ce ninkaya ana nufin mutum kamar ya fada a ruwa ne yana iyo ya juruna wa ya runa tafiya suke tafiyar kuma ba ba wai a hankali ba tafiya ce na mai gudun gaske inda ka san irin gudun da rana take a minti guda da ka yi mamaki amma saboda muna tare da ita ba ka sani ita kanta duniyar da muke kai ba a tsaye take ba tafiya take haka Allah ya faɗa kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki akan haka duniyar da muke kai tana juyawa kuma tana tafiya tafiyar da take ita ma da sauri kuma ninkaya take to baka tunanin wannan tafiya babu direba anya ko ba za mu kai ga halaka ba da duniya ta halaka tuntuni ashe akwai direba direban su shine ikon Allah kullun fi falakin yasbahun yanda ka san in ka fada ruwa kana ninkaya kana iyo to haka rana take yi haka wata yake yi haka duniya suke yi suna tafiya cikin ikon Allah in ka dubi rayuwar dan adam gaba ɗaya ta ko ina Allah ya kewaye shi da tauhidi ta ko ina ya kamata a ce mutum yayi tunanin girman Allah ya ji tsoron sa, wannan kada ya isa mutum wa'azi me yace gaba وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد باب wani mutum da muka sanya masa dawwama kafin zuwanka kaga yana magana ne da manzon Allah وما جعلنا basharin babu wani dan adam da muka sa masa min qablika al-khulda yani ba mu sanya ma wani dan adam dawwama ba kafin zuwanka a fa'in shin don kai ka mutu fahimul khaliduna su masu dawwama ne kaga wannan abin tambaya ne wannan shi yake nuna cewar babu wani annabin da yake da rai a doron ƙasa a yanzu in ka ɗauki annabi isa shi ba a nan ƙasan yake ba Allah ya riga ya faɗa ya ɗaga shi saboda ka baya doron duniya amma anan nan doron duniya babu wani dan adam wanda ke da rai kafin zuwan manzon Allah babu wani annabi da ke da rai kafin zuwan manzon Allah shine Allah yake cewa ko da shi kansa annabi ya mutu su ma kafiran da suke zamani da shi ba za su dawo ba sai an waye gari da su da shi duk sun mutu kuma hakan ya faru yanzu kaga shi kansa manzon Allah ya rasu kafiran da yayi zamani da su sai dai a baka labarin su su Abu Jahal su waye duk sun mutu saboda haka yasa babu abin da ke tabbata a duniya sai gaskiya mu rike gaskiya kawai idan aka kai lokaci za a samu lokacin da ka mutu waɗanda kai zamani da su sun mutu shugabannin da suka yi mulki a zamaninka sun mutu duk wani mai rai a wannan lokaci ya mutu kai in fact za a kai lokacin da tarihi ma ya ɓace inda za a ce a faɗi sunan mutum guda cikin miliyan ɗari wani zai ce ba a taɓa yinsa a doron ƙasa ba saboda duk sun mutu an binne sun zama turbaya amma idan ka yi gaskiya sai ya dawo maga gaskiyar manzon Allah ita ce muke karantawa har zuwa yau don haka in aka baka labarin wani annabi wai yana da rai zuwa yanzu karka gaskata saboda wannan aya misali akwai labarai da ake bayarwa cewa alkhadiru yana da rai annabi alkhadir da annabi iliyasu wannan labarin ba gaskiya ba ne ibn taymiya yayi magana akan waɗannan labarai a cikin majmu'u fatawa mujallal na 27 shafin 101 ammatu ma yuhka fi hadha babi min alhikayati ba'daha kadhibun wa ba'daha mabniyun ala dhanni rajulin akasarin labarai da kake ji ana bayarwa akan cewa daga cikin waliyyai da annabawa da aka yi magabata akwai waɗanda sun tabbata da rai har zuwa bayyanar manzon Allah kamar misali al-khadir ba gaskiya bane ya ba da misali da fatawar da eh, Ibrahim al-Harbi ya karɓo ta wajen Al'imam Ahmad bin Hanbal an ta'mir al-khadir wa Ilyas wa annahuma baqiyani yarayani wa yurwa anhuma an tambayi al'imamu Ahmad bin Hanbal, shin gaskiya ne alkhabir da annabi Iliyasu suna da rai har ma akan gansu, har ma akan samu ganinsu kuma a ɗauki karatu a wajensu? Al'imamu Ahmad ya ce, Man a hala ala ga'ibin lamin minhu, wa ma alka illa shaitanu, babu wanda zai sa maka wannan tunani face shaitan. Babu wani waliyin Allah da yake da rai kafin zuwan manzon Allah, babu wani annabin Allah da ke da rai kafin zuwan manzon Allah. Cewar akwai waliyai magabata da annabawa waɗanda ba su mutu ba har ma sun samu ganin mazan Allah wannan ba gaskiya ba ne manyan masana sun karyata wannan kamar alimamu imam eh, shi ma an masa tambaya game da alkhabiru da kuma Annabi Ilyas hal ma fil ahya shin suna da rai ya ce ya ce kaifa kunu haza kaya za a yi a ce suna da rai bayan ga abinda manzon Allah ya faɗa la ya baka ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa ala wajhi al-ardi ahadun akwai lokacin da manzon Allah ya ce masahabbai kun gani daga yau ba za a samu shekara ɗari alhali wani mai rai da yake doron kasa a yau yana da rai ba duk wanda ke da rai a yau bayan shekara 100 Allah zai karɓi ransa manzon Allah ya faɗi wannan to ya za a yi a ce ko an samu wani mai rai a bayan wannan lokaci don haka yasa Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda li basharin Ka kaga libasharin ya dauki annabin Allah ya dauki manzon Allah ya dauki waliyin Allah dan dukkan suna cikin albashar ma ja'alna basharin min qablikal khulda mu sanya dawwama ga wani mutum wani dan adam kafin zuwanka ba ya rasulullah don haka laisa kuma fil ahya babu wani annabi da yake da rai a yanzu babu shi don haka in ka dubi littafai na masana magabata sun yi ta tsawatarwa akan wannan korafi da ake ba daidai bane musulmi ya gaskanta akwai littafin ibn al-qayyim al-jawziya wani karami mai muhimmanci da ake kiransa al-manarul munif shafi da 68 sai da ya kawo hadisai da aka samu na ƙarya hadisai 11 game da al domin akwai hadisai na ƙarerake da aka ruwaito game da al-khadiru alaihi salam da rayuwarsa kulluha kazibun wanda dukkan su ƙarya ne ibn qayyim a cikin wannan littafin yayi magana dalla dalla akai saboda haka babu wani daga cikin annabawa da ke da rai ya'ani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta nuna cewa shi kansa manzon Allah zai mutu ko saboda Allah ya ce afa in mitta shin in ka mutu fahumul khaliduna su za su dawwama kaga ya nuna manzon Allah zai rasu kuma ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tada mu a karkashin inuwar tutarsa me yace gaba kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnah وإلينا ترجعون الله madaukake yace kullu nafsin za'iqatul maut ba wai annabawan ba ma kowane mai rai mai dandanan mutuwa ne Allah ka ta ƙarshen mu Allah madaukake ya ce duk wani mai rai to fa mai dandanar mutuwa ne matukar kana da rai to sai ka dandana mutuwa wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna kuma muna muku jarabawa da sharri muna muku jarabawa da alkhairi a matsayin fitina wa ilaina turja'un sannan makomar ku tana gare mu wato wurin mu ake dawo da ku ilaina turja'una gare mu ake kawo ku gare mu ake dawo da ku wannan ayar ta dauki bayani mai dan tsawo da farko dai Allah ya tabbatar da duk wani mai rai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kaga kenan mutuwa ba ta da magani ko akwai ta babu maganin mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai to mai dandanar mutuwa ne Allah ka sa mutuwar mu ta zo mana da sauki sai Allah madaukake ce wa nablukum bi sharri wal khairi muna muku jarabawa da sharri kuma muna muku jarabawa da alkhairi fitna don haka yasa malamai suka gane karkashin wannan ayar da albala'u da alfitna abu ɗaya ne idan aka ce ma albala'u da hausa bala'i kaga ba canza wani kalmar ba ita ce ne eh, in ba haushe ya ce maka bala'i to asalin kalmar albala'u ne da larabci wanda shi ne Allah ya sanya a cikin wannan aya nablukum kaga ita kalmar albala'u Allah yake nufi wato muna jefa muku bala'i da sharri muna jefa muku bala'i da alkhairi kowannan su fitna kaga kenan da bala'i da fitina abu ɗaya ne wannan in ka dubi kitabu sihah na al-Imam al-Jauhari mujallal na shida ya faɗi haka haka in ka dubi littafin lisanul arab ibn manzur ya yi magana akan uh, kalmar fitna wanda yana mujallar na goma sha uku shafin ɗari uku da goma sha bakwai ya kawo bayanin Al'imamul azhari daga cikin daɗaɗɗun malamai masana yana cewa jiba'u ma'anar fitna wal al'imtihan wal wato kalma ta alfitna da kalma ta albala'u wato ma'ana guda ta haɗa su saboda haka yasa Allah ya kawo su anan nablukum karshen sa yace fitna da bala'i da fitina ma'ana guda ce haka za ka samu a littafin fatul bari mujallar na biyu shafi na goma sha ɗaya misali a nan shi ne allah Ta baraka wa ta'ala a tsoratun mulku yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum allazi khalaqal mauta wal hayata allah wanda ya halicci rayuwa allah wanda ya halicci mutuwa wato ya halicci mutuwa da rayuwa saboda me saboda ya muku jarabawa ayyukum ahsanu amala waye wanda ya fi kyawun aiki a cikin ku kaga nan ya ce liyabluwakum anan fa yace wa nabluukum wanda ya nuna kenan samu da rashi rayuwa da mutuwa dukkan su ibtila'i ne wato jarabawa ce Allah yake mana waye zai zama mai kyawun aiki duk da fitina ta zo ba za ta raba ka da hankalinka ba ba za ta raba ka da imaninka ba waye wanda in fitina ta zo yake watsi da addinin Allah saboda akwai wanda ke bautan Allah idan ana cikin kwanciyar hankali amma da an shiga fitina sai ka neme shi ka rasa fitina ta ci shi Allah shi kare mu saboda ka karka yadda fitina ta girgiza imaninka fitina ta raba ka da addini don haka yasa fitina tana zama kashi biyu wanda malamai sun yi magana akai kamar al-imam al hussein Abu al-Qasim ar rajib al-Asfahani 939 da mutuwa Allah ya masa rahama mai littafin al-mufradatu garibil qur'an yana shafin 373 yace al-fitna min af'ali min al-af'ali allati takunu min Allah ta'ala wa min al-'abd asali fitina tana zama aikin Allah kuma tana zama aikin bawa wato Allah tabaraka wa ta'ala yakan jeho fitina ga mutane shi idan Allah ya jeho fitina ya riga ya gaya mana dalili me dalili liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda Allah ya jaraba ku ya fi kyawun aiki kaga fitinar Allah tana zuwa da sharri tana zuwa da alkhairi karka ɗauka idan ka samu alkhairi ka samu dukiya ba fitina bace dukiya fitina ce samu fitina ce rashi ma fitina ne ka rasa fitina ce ka samu fitina ce shine ma'anan nablukum bi sharri wal khairi muna jaraba ku da sharri kuma muna jaraba ku da alkhairi saboda haka fitina ta wajen Allah jarabawa ce gabawa amma ba ita kadai bace al-imam al-asfahani ya ce wa min al-abd shi ma dan adam yakan ho fitina ga mutane saboda haka Allah yana je jeho fitina ga bayinsa mutane ma sukan yi sababin fitina kaga fitina tana iya zama biyu kenan akwai fitina ta Allah ita wannan fitina ta Allah jarabawa ce amma akwai fitina ta 'yan adam wanda yana zama kalbaliya wal musiba wal qatl wal azabi haka nan a kama yaƙi ko a kama kashe mutane kaga duk wannan fitina ce ta mutane wanda mutane suka kirkiro ta bigayar amlillahi ba tare da umarnin Allah ba to idan mutum yayi sababin fitina ga wasu ba tare da umarnin Allah ba ita wannan fitinar ana kushe mata kaga fitina ta Allah ba a kushe mata domin tana da hikima Allah zai jarabce ka da sharri ya jarabce ka da alkhairi amma in kai hakuri lada ne har ma ya zama dalilin tsirarta, dalilin samun aljanna amma fitina idan mutum ne ya je hota wannan fitinar ba ta da kyau haramun ne saboda aka yi sa a suratul bakara aya 191 Allah madaukaki ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl tsananin fitina ya fi kisa ka jefa fitina ga mutane wato laifin da kake da shi a wurin Allah ya fi a ce ka kashe mutanen saboda azaba kake musu in ka duba suratul buruj Allah ya faɗa mana matsayin fitina ga muminai innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati waɗanda suke jefa fitina ga muminai maza da mata basu tuba ba falahum azabu jahannama suna samun azabar wutar jahannama walahum azabul harik kuma suna samun azaba ta gobara saboda haka yasa duk sa'ilin da fitina ta zo idan fitina ta zo za ka gane akwai ta Allah akwai ta mutane akwai fitinar Allah ta baraka wa ta'ala wanda in ya jeho ta ka riga ka san shi ne Allah yana iya jeho ambaliyar ruwa yana iya jeho guguwar iska Allah yana iya turo annoba wannan duk daga Allah ne wannan fitina ce daga Allah wato ka yi kokari ka tsare imaninka idan waɗannan fitintunu sun zo sannan ka yi ƙoƙari ka ga cewar ba ka zama sababin fitina kuma ga mutane a dalilin haka ba babu shakka kamar yadda muka ce ita mutuwa baka da makawa ba ta da makawa dole ne sai kowa ya yi tunda Allah ya kaddara ya riga ya hukunta kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani mai rai sai ya dandani mutuwa inji Allah tabaraka wa ta'ala ashe ba abu ne wanda za ka yi riƙe sababi a kansa ba ko zai yiwu al'akudu bil asbabi aƙida ce ta ahalus sunna shine ka yi riƙon sababi wanda zai hana ka auka ma cuta abinda zai cutar da kai wannan ya tabbata a zahiri idan cuta ta zahiri ne babu makawa a kai amma mu lura da kyau al'akudu bil asbabi ba shi da alaka da ƙaddara ta Allah tabaraka wa ta'ala me ake nufi a nan tunda Allah ya kaddara mutuwa a kan mu babu wani sababi da za ka rike wanda zai hana maka mutuwa dole sai ka mutu ko akwai me yasa babu sababi da za ka rike da zai hana ka mutuwa me yasa saboda ai mutuwa ta shafi alqaba'u wal qadar Allah ya riga ya hukunta Allah ya kaddara kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai sai ya mutu to akwai dabarar da za ka yi ba za mutu ba babu wata dabara da za yi ba za mutu ba saboda ka yi sa idan musiba ta zo ga ɗan adam ya zamanto wannan musiba ƙaddara ce ta Allah to ba ta da sababi da zaka rike wanda zaka ka kare kanka daga ita face guda biyu wanda shine ne abin da ya tabbata a manzon Allah mun ce ba a riƙon wani sababi na kariya akan ƙaddara babu shakka haka ne wa ya faɗa manzon Allah ne da kansa ya faɗa da farko akwai hadisi akwai hadisin Aisha Allah ya ƙara yarda sa gare ta wanda al-Imam al-Hakim ya rawaito Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yughni hazarun min qadarin la yughni hadarun min qadarin manzon Allah ya ce hattara ba ta wadatar makaddara komai me ake nufi da hatara ai shine matakin kariya ko shine hatara bari mu dauki hatara bari mu dauki kariya kar mu mutu manzon Allah yace in dai kaddara ne to hatara ba ta da tasiri kaga kenan babu wani al'akhdhu bil asbabi da zaka yi riko da shi da zai raba ka da kaddaran Allah babu shi ga wani sababi da zan rike in na rike shi ba zan mutu ba ina ba kai ta ba sai ka mutu don haka yasa kaddara ba ta da sababi wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa amma kaga idan aka ce abu ne na zahiri wanda kana ganin sa babu shakka zaka iya daukan kariya a kansa amma idan aka ce ma kaddara ta Allah kaddara ta Allah abu ne wanda baka ganin ta shi yasa manzon Allah yace la yughni hadarun min qadarin amma sai annabi ya gaya mana abin da yake amfana idan kaddara ta mutuwa ta zo ga abu ɗaya da yake amfani wato sababi guda wanda annabi da kansa ya gaya mana mai riko da shi manzo Allah ya ce wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfana game da musibar da ta sauko da ma musibar da bata sauko ba ashe kaga sababi guda da ya rage mu riko da shi idan dai ta sashin kaddara ne abinda ya zama mutuwa kamar misali annoba ta shigo ƙasa wani sababi ne wanda za mu riƙe Allah ya mana kariya da shi wanzu Allah ya ce ita ce addu'a addu'a tana amfana game da ƙaddaran Allah da ya riga ya zo da ƙaddarar da babu ta sauko ba sai manzon Allah ya ce wa innal bala'a la yanzilu akan samu bala'i ya sauko fayalqahu addu’a sai addu'a ta tare shi tunda ai bala'i ƙaddaran Allah ne ko saboda ka Allah ya kaddara bala'i ya sauko idan aka ce bala'i kuwa ya gama dukkan wata musiba da take samu mu hatta annoba ita kanta ai bala'i ne ibtila'i ne so idan bala'i Allah ya riga ya kaddara cewa annoba za ta sauka a Najeriya manzo Allah ya ce idan annobar tana sauka shine idan bala'in yana sauka fayalqahu du'a addu'a tana tafiya ne ta kari wannan bala'in a sararin samaniya addu'an bayan Allah taran wannan bala'in take a ni su dinga dambe bala'in na so ya kada addu'an addu'an tana ƙi ila yau mil ƙiyamata har duniya ta ƙare bala'in dai sai ya sauko amma addu'an ta hana shi saukowa kaga an rubuta kenan za mu mutu sa dalilin annoba kaza kaza amma ba abin da ya kare annobar ba ta zo ba sai me sai addu'a manzo Allah farkon abin da ya faɗa la ne hazarun min kadarin inda hattara ta ɗan adam ne ta kare shi daga wata kaddaran Allah babu ita amma sai manzon Allah ya ce akwai wato cikin hikima Allah akwai abu guda wanda ke maganin kaddara wato ka dubi albarkan addu'a ita addu'a hatta kaddaran Allah addu'a tana tana dambe da abin da Allah ya kaddara wannan hadisi ne wanda ya inganta yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 7739 kuma hadisin ya inganta ta riwayan Abdullah bin Abbas marfu'an mawqufan wanda ya taho a silsilatu Baifa. yana hadisi na 5448 akwai lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddul qadara illa du'a'u manzo Allah yace babu abin da ke mayar da kaddara sai dai addu'a babu abin da ke iya tura kaddara sai dai addu'a wala yazidu fil illar illa albirru manzon Allah ya ce kuma ba abin da ke sa mutum ya samu ƙarin tsawon rai sai kyan hali idan kana da kyan hali to Allah sai ya ƙara maka tsawon rai saboda jama'a su amfana da kai idan kana da mugun hali to ba mamaki mutum ba zai dade ba a duniya wato kyan hali yana sa Allah ya ƙara wa mutum tsawon rai ba wai albarkanta ba wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sai manzon Allah ya ce wa innar rajula la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu akan haramta wa mutum ma arzikin da aka rubuta mai saboda yawan laifi da yake aikatawa ka duba littafin ibn al-qayyim jawziya da ake kiransa al-jawab al-kafi tun daga shafi na ɗaya, ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akan albarka da Allah maɗaukaki ya sanya ma addu'a saboda aka sai kai tambaya ita annoba shin tana karkashin kaddara ne ko kuwa cuta ce domin inda cuta ce da ake gani za mu dauki mataki kai annoba mai ce kaddara ce ko don haka annabi ya ce mana in dai kaddara ce to hattara ba ta maganinta hattara ba ta maganinta idan Allah ya kaddara abu babu abin da dan adam zai yi face kawai addu'a saboda kamar manzon Allah sai ya ce mana addu'a ita ce take magance kaddara kaga kenan ya kamata a ce shugabanni sun fahimci wannan babban abin da zai taimake mu mu fita daga musiba ta kaddara shine shine a bude masallatai a kama roƙon Allah idan aka bude masallatai aka kama roƙon Allah an gama domin idan aka ce ma kaddara ce ta Allah to duk wata garkuwa da zaka ɗauka aikin banza kake idan Allah ya kaddara za mu mutu sai ka ce mu daina zuwa masallaci gidan ma ai mutuwar ta san inda yake ba za mu tsira ba amma idan muka kama roƙon Allah Allah ya fi ƙarfin wata annoba Allah shi ya turo ta Allah shi zai mana iso game da ita wato abin da zai gwada muku cewa ka ɗauki mataki naka akan cewar za ka iya kare ƙaddaran Allah kuskure ne wato shi ne misalin da Allah ya ba mu a suratul baƙara wanda yana aya ta 243 Allah ya ba da labari yake cewa alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum shin baka gani ba an taɓa samun mutane da suka fita daga gidajensu suna dubbai hazaran mauti me yasa suka bar gidajensu sai Allah ya ce saboda tsoron mutuwa sun bar gidajensu don tsoron mutuwa me Allah ya yi faƙala lahu mutu sai Allah ya ce dukku mutu kun bar gidajenku don tsoron mutuwa sai Allah ya ce dukku mutu saboda Allah da ya kaddara mutuwar ya za a yi ka guje shi ya za a yi kai mai dabara ta wace hanya bayan Allah ya ce su mutu sun ma'ahayahun sai ya sake ta da su shi ne sai Allah ya ce inna Allah halazu fabulin alan nasi lalle fa Allah mai yawan falala ne ga mutane walakin na aksarar nasi la na amma mafi yawan mutane ba sa godiya gare shi mun gode maka ya Allah ko shi Allah tabaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyi bai gaya mana waɗannan mutane bane a wace ƙasa ce illa dai iyakar ayan kenan farkon ta zuwa ƙarshen ta amma malaman tafsiri suna tabbatar da cewa banu isra'ila ne abin ya faru tun zamanin da wanda ya samu bayanin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ko sahabi ne abdullahi bin abbas ya ce kanu arba'ata alafin mutane dubu hudu ne kharaju firaran min at-ta'uni annoba ta auku a kasan su sai suka bar kasan suna gudu shine Allah ya ce idan ni ne za ku ji kaddara ta to barin bi da mutuwa din Allah ya ce musu mutu gaba ɗaya ku mutu fa matu sai suka mutu a wurin an ce dubu hudu fa marra alaihim nabiyyun min al-anbiya sai ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ya zo wucewa da ya gansu sai ya mutu addu'a da ya mutu addu'a fa Allah sai Allah ya sake tada su ya ba su rai suka dawo gida amma dai an ba su darasi darasin shine wa ya kamata ku ji tsoron sa Allah ne ba ciwo ba wa ya kamata ku ji tsoronsa Allah tabaraka wata'ala idan ma akwai wanda za ka guji fushinsa to Allah ne amma ba cuta ba kamatun da sun gane da aka dawo shi kenan amma malamai na cewa in ka dubi tsarin yadda Allah ya kawo labarin tunda Allah tabaraka wata'ala eh, ya kawo siga ta ulufun eh, wajenta annaha tadullu ala annahum aksara min samaniya alatin ana cewa sun fi mutum dubu takwas illa dai abinda Allah ya ce wa hum uzufun mutanen dubun dubata haka Allah ya ce dubun dubata sun guji annoba kaga ita suke tsoro sai Allah ya jefa musu mutuwa din amma idan ka koma Allah kake tsoro an gama Allah zai maka maganin abinda ka ganshi da wanda baka ganshi ba abinda yafi karfinka in ka bar ma Allah an gama wallahi Allah ya isa maka bare mu masu imani Allah ya riga ya faɗa wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya ishi muminai yaƙi matukar mun bar ma Allah to ba mu da wani abin dogaro in ba shi ba da an ce ka bar ma Allah to Allah ko sai isar maka shi dai Allah ya ce ah, karaju min diyarihim wa hum ulufun sai sai ya kawo hazaral mauti hazaral mauti maf'ulun li ne wanda ah, in ka dubi al'amil fihi shine kharaju wato kamar ayat ta gaya mana laifin su sun bar gidajensu me yasa suka bar gidajensu min minal mauti saboda tsoron mutuwa idan ka kwatanta da yanzu mun daina aiki mun daina walwala saboda tsoron me mutuwa gidan kuma fa mutuwar ba za ta zo ba yana da kyau shugabanni a sake tunani Allah ya samu gani to amma akwai malaman da suke ganin su waɗannan jama'an wato laifinsu ba wai tsoron annobar ba ce duk da cewar akwai fahimtar abdullahi bin abbas a kai laifinsu shi ne tsoron jihadi wato an wajabta musu yaƙi saboda aka ba sa son mutuwa shi yasa sai suka ƙi fita suka ma bar garin saboda kar ma su yi yaƙin suna barin garin shi ne sai Allah ya kashe su amma daga baya da Allah ya sake raya su shine aya ta gaba in ka lura zaka ga sai Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allaha sami'un alim wato dama saboda kin yaki sun ki jihadi don ba su son mutuwa shi sa Allah ya musu horo da wannan mutuwar amma daga baya da ya dawo da su da rai sai ce to yanzu tunda kun sani shi dan adam baya mutuwa sai da izini na tunda yanzu kun yadda ku tafi jihadi saboda taimakon addinin Allah wato anan abinda aya take mana ishara akai shine lamma kana farru min min qadari llahi alkauni alladhi la mafarra minhu likulli ka'inin khalaqahu Allah ta'ala Allah ya riga ya kaddara mutuwa ga kowane ɗan adam saboda ka idan ka guji mutuwar kana laifi ne ma Allah dan ba ma za ka iya gudunta ba duk inda ka tafi mutuwa za ta bi ka hatta walau farra hadhihi al yani ila ayi makani domin abinda alqur'ani ya karanta da mu in ka dawo suratul jumu'a aya ta <clears throat> Allah ya ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu ai mutuwan da kuke gudunta din fa innahu mulaqiku sai ya hadu da ku sun maturaduna ila alimil gaibi wa shahada sannan za a mai da ku ga masanin gaibi da masanin abin da ya bayyana fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Allah ya baku labarin abin da duk kuka aikata a duniya wanda kuka buya da wanda kuka yi shi a bayyane daga Allah ya tabbatar da wannan innal mauta allazi tafirruna minhu mutuwar da kuke gudunta fa innahu mulaqikum ba makawa sai ta zo to kaga kenan bai kamata tsoron mutuwa ya dai ya raba ka da harkar ka ba bai kamata ba saboda ci baya ne domin in ma baka yi harkar ba mutuwar za ta zo ko in ma ka yi harkar mutuwar za ta zo in ka ki fita mutuwar za ta zo in ma ka shiga mutuwar za ta zo me ya kamata ka yi sai ka fita ka kama harkar ka ka bar Allah a gaban ka in ta zo ta same ka da imani wannan shine abin da alkur'ani ya karantar da mu sannan kuma Allah ya gaya mana a suratul nisa'i aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke duk wata kariya da mutum ya ɗaukar kansa sai mutuwan nan ta same shi duk garkuwar da za ka yi mutuwa sai ta same ka Allah ya ce ko da a ce za ku yi manyan benaye <clears throat> wanda wani malami yana fassara ayan nan sai ya ce to kaga nan Allah ya yi magana ne akan eh, tauraron dan adam kasan akwai abin da turawa suke kiransa wai tauraron tashan taurari na sararin samaniya wanda mutum ne ya kirkiro wannan to wanda kaga burujin ne mushayyada da zaka bar zama a duniyan nan ka hau kumbo a kai ka eh, tashar taurari ta dan adam ku je ka zauna kaga kenan kai dai baka ma doron kasa na Allah ko baka ma kan wata wanda Allah ne yayi yanzu dan adam ne ya kira wani wani tasha a sama artificial satellite saboda ka kana ganin in ka je gurin ba na Allah bane sai Allah ya ce ko anan kuke sai kun mutu in ka dawo suratul ahzab aya ta goma sha shida Allah yace ce kullan yanfa'akumul firaru in farartum minal maut aw al-qatl in kun guji mutuwa gudun naku baya amfana ku shin abinda Allah ya faɗa ba gaskiya bane yanzu ƙasa da ta zauna a tsaye amfana muka yi ko cutuwa cutuwa muka yi saboda harkoki sun ki gudana kuma mutuwar dai ba za a kawo da ita ba tana nan dukiya sai mun mutu sai dai abinda muke fata Allah ya kyauta ƙarshen mu amma mutuwa karkace ka guje ta karkace ka daina harka saboda ita Allah ya ce don ka daina harkan saboda ita wannan ba zai amfane ka ba Lanyan fa'akumul firaru sai Allah ya kawo lan har abada gudu ba zai amfane ku ba in farartun min al idan kun guji mutuwa a wilkatili ko kun guji kisa sai Allah ya ce wa izan in ma ya amfane ku la tumatta'una illa qalila dan zaman da zaka yi a gida bai wuce yan watanni ba ko yan shekaru lokacin mutuwar dai in ya zo mala'ika jibril ya san gidanka baya ma buƙatar kwankwasa kofa ko tambayar mai gadi kuma duk tsaron da ka ɗauka sai ya shiga ko akwai abin da zai hana mala'ika ya zo ɗauke ka saboda haka ɓata lokaci ne wato ya zamanto shugabanni su ce saboda gudun mutuwa za a daina harkoki wannan bai dace da tunani na musulmi ba bai dace da tsari na mai imani ba wanda abinda Allah ya faɗa ne saboda ka yi sa wato ka ce za ka guji mutuwa ita kanta aibu ne aibu ne babu riba a cikinta babu fa'ida na zahiri sannan babu fa'ida na baɗi. domin a zahiri idan ka ce za ka guji mutuwa harkokinka dole za ka daina in ka daina harkokinka kuma ci baya za ka yi tattalin arziki lalacewa zai kaga a zahiri babu fa'ida sannan a baɗi baɗini idan ka guji mutuwar ba za ka mutum ba kaga a baɗinin ma babu riba saboda mutuwar dole sai ta zo duk yanda kai dabara sai mutuwar ta same ka saboda haka malamai na cewa yana ma zama laifi idan ya hana aikata wajibi tsoron mutuwa yana zama laifi idan har ya kai ga mutum ya ƙi yin wajibi ta yaya saboda ai kaga da yawa wajibai mun watsar da su saboda tsoron kanmu mutu sallar juma'a sallar jam'i abubuwa na alkhairi tarawihi tafsiri hidindimu na azumi duka an dakatar da su saboda tsoron ne kar mu mutu to wannan tsoron yafi aibu ga mumini yafi aibu ga mumini fiye da ainihin tasirin tsoron ga hasarar da yayi na duniya in ka dubi tarihin salaf akwai labarin da urwatu bin eh, hisham bin urwa ya bayar daga babansa urwatu bin zubair urwatu bin zubair a hannun aisha ya girma Allah ya kara yadda gare ta ya girma a hannun aisha dan yatta ne asma'u bintu abi bakare lokacin da babansa ya kawo musulunci egypt misra da ya kawo musulunci da yaki da ya taho da yaki sai aka ce mar <clears throat> ina hahuna qa'unan wannan kasar ta Egypt da ka taho Misra akwai annoba a cikin ta saboda haka mu muna ganin a bar wannan yaki sai annobar ta kawo sai ya shiga wannan magana da aka marba ta hana shi shiga Masar ba da ya shiga sai masana suka sake zuwa suka ce masa akwai fa annoba kasar nan mu a ganin mu da bar yakin nan sai an gama sai ce a ah, ma ji ina illa litfa'ani wa ne? ai abin da yasa muka zo kasan ku kenan ko dai a soke mu mutu ko annobar ta same mu mun shahada yaushe ko zamu guje ta ba zamu bar umarnin Allah saboda shi ba kaga na farko sannan sayyiduna abubakar bayan rasuwar manzon Allah sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kare yadda gare shi ya shirya mayaka tawaga na mayaka ya tura su yankin Syria to a wannan lokaci kuma annobar duniya duk ta kare a Syria saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da can annobar tana madina ya ɗauke ta Allah ya kai ta wasu yankuna wanda hadda siriya wato zamanin sahabbai yankin siriya yanki ne na annoba kusan inda ka shiga to ka zauna da shiri kawai a cikin annoba suke rayuwa a wancan lokaci sai abubakar lokacin da ya shirya mayaka za a tura yankin sham sai ya musu addu'a kaga kenan annobar bata hana sayyidina Abubakar ya tura mayaka ba aiko bata hana shi ba wanda ya nuna maka cewa ita kaddara ta Allah ba ta hana a tsaye da umarnin Allah a daga an sani wancan kaddara ce kuma Allah ya riga ya shar'anta ibadarsa don haka ba za a daina ibada saboda wata wata kaddara na Allah ba lokacin da sayyidina Abubakar ya zo zai yi bankwana da waɗannan mayaka bari ma ka ji addu'ar da ya musu ya ce Allahumma afnihim bi ta'ani wa ta'uni inji sai na abubakar ya ce ya Allah ina roƙonka duk sahabban nan da na tura yaƙi ka sa su ƙare kada wani ya dawo in ma an soke shi ya mutu a yaƙin in ma annoba ta same shi ya mutu wato addu'a sai na abubakar kar ma wani ya dawo yana roƙonsa yanzu kaga su abinda ma suke nema shi muke gudu kenan ko sai na abubakar ya ce ya Allah ka ƙarar da su duk waɗannan sahabban Allah ka sa su ƙare bitta'ani wa ta'uni ta dalilin sukar yaƙi da kuma annoba wanda in ka dubi al-matalibul aliya na ibnu hajar yana cikin hadisi na 4368 malamai sun yi sharhi kan wannan addu'a ta sayyidina abubakar lokacin da ya tura mayaka daga cikin malaman akwai al-imamul jassas a littafin ahkamul qur'an al-imamul jassas ya rasu a hijira ta 370 shekararsa 1071 da mutuwa littafin ahkamul qur'an wanda ya rubuta yana cikin littafin ahkamul qur'an mafi kyau eh, a mujallar na farko shida, 546 yace malamai sun yi sabanin fahimta game da wato addu'a da sayyidina Abubakar yayi ma waɗannan sahabbai a lokacin da ya tura su yaki akwai malaman da suke ganin dalilin da yasa sayyidina Abubakar ya musu wannan addu'a lamma ra'ahum ala halil istiqama wal basair as-sahiha saboda sai na abubakar ya ga waɗannan mayakan suna kan hali na tabbata na daidaituwa akan tafarki na ƙwarai. wato aqidarsu tana da kyau sulukinsu ma ya yi kyau sannan abubakar da ya duba ya ga aƙidar tana da kyau kuma halin ibadar ta dace sai ya gaba abin da ya fi sha'awarsa ga waɗannan sahabbai kamar a ce dukansu sun yi shahada alhirsu ala jihadil kufar yani khashiya alaihimul fitna sannan abubakar ya ji tsoron kada fitina ta same su domin idan fitina ta same su ci baya za su yi wa kanar biladar shami biladar fa'uni a wannan lokaci kuwa kasar sham kasa ce ta annoba mashhuran zalika biha ya ce annoba ta shahara a yankin siriya a wannan lokaci a an ya kuna mautuhum alalhalin da te haraju alaiha saboda ka sai sun abubakar ya yi fatan idan sun tafi siriya Allah ya karɓi ransu a siffar da shi sai duna abubakar ya su a wannan siffa ta imani da kamala da riko da sunnar mazan Allah yana musu fatan su mutu akan wannan yanayi kabla an yaftatinu bid duniya wa ha kafin duniya ta zama fitina gare su domin a wancan lokacin yankin Siriya din shine yankin Rum. gaba da shi shine ka shiga Turkiyya wanda yana ƙarƙashin Constantinople eh, eh, yana ƙarƙashin eh, mulki na Rumawa wanda a wancan lokaci wannan daular ita ce tafi wato ci gaba saboda haka in kamar yanzu ne a ce wani zai tafi turai zai tafi amurka to a wancan lokacin aka ce wani zai tafi yankin rum to fa ana nufin kamar zai tafi wuri ne na walwala to kaga ko mai imani idan ya tafi amurka a yau in ba sa'a yi ba raguwa zai yi mai imani idan ya tafi turai in ba sa'a aka yi ba raguwa zai amma akwai waɗanda Allah yana tsare musu imani ka gani to shi yasa sai na abubakar ya musu wannan addu'a saboda akwai hadisin manzon Allah da ya tabbatar da haka annabi ya ce fana'u ummati bit ta'ni wat ta'un manzon Allah ya ce su sahabbaina kare wasu tsakanin abu biyu ne duk sahabi zaka samu imma annoba ce ta yi ajalinsa ko kuma suka a yaƙi da mashi ko kifiya ya yi ajalinsa manzon Allah ya ce sahabbansa akasari Abin da zai zama ajalin su kenan abu biyu din nan shi yasa sai abubakar shi kuma sai ya musu fata kamar yadda manzon Allah ya tabbatar da haka to Allah ya sa waɗannan mayaka su dace da abin da annabi ya faɗa hadisin yana irwaul galil hadisi na 637 saboda kai sa sahabbai a lokacin da su tafi sai na abubakar ya musu wannan wasiya raja abubakarin an yakuna haula illazina zakarahum an-nabi wa akhbara an halihim idan ka dubi tarihin sahabbai misali mu'azu dan jabal <clears throat> ga abu ubaida wanda shi ma a annobar ce Allah ya karbi ransa Allah ya kara masa yarda sannan ga mu'azu shi mu'azu lokacin da annobar ta auku a yankin Siriya yana can lokacin yana yankin Siriya mu'azu bin jabalin addu'a yake ta yi annoba bata same shi ba fa amma sai yana cewa Allahumma aqsim lana habbana minhu ya Allah ka bamu namu rabu mana har yanzu ba mu ga ya zo ba fa to yanzu gashi gudu muke mu kuma ko da ke wancan annobar at-ta'un ce wannan kuma al-waba'u ne domin annobar da ta tabbata mai albarka ita ce at-ta'un ita ce idan ta same ka to kana mutuwar shahada ita wannan annoba tana kama fata ne saboda ka tana zuwa wa mutum a siffa na kuraje saboda ka da kyanda da bakon daura sun fi kama da wannan annobar da mutum yake samu shahada akan ita wannan annoba wanda take bin iska ita wannan annoba da take bin iska ita ce ake kira alwaba'u babu wata falala da ya tabbata a hadisin manzon Allah game da ita kuma ita wannan annoba tana shiga makka tana shiga madina ita alwaba'u amma wancan annobar da ake kira at-ta'un bayan da za a yi ta shiga makka da madina saboda an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah to shi mu'azu a lokacin jama'a suna ta kamuwa da kuraje shi bai gana shi kurjin ba Shi ne ya kama addu'a Allahumma aqsim lana habbana minhu ya Allah ka ba mu namu rabo mana ya Allah karkasa wannan gara ba sa ta wuce mu kaji manya walamma tu'ina fi kadhihi yana zaune can sai ya ga wani kurji ya fito a tafin hannunsa kurjin da ya fito sai yana dan shafa shi yana dan wato yadda ka san kana shafa jinjiri kana dan jin daɗi kai mara balale da zuwa sai yana cewa ma ya ni bi haza kaza wa kaza kai wannan kurji wallahi nayi murna da kai yafi a ce an ban kaza an ban kaza na dukiya yafi an ban kaza yana cewa la in kunta sagiran ko da yake dai ga dan karami ne wato yana son kudajen su zo da yawa yace amma kun duk da yake dan karami ne mu'azu ya ce farubba sagirin yubariku Allah fihi tana wa ka samu ɗan ƙarami wanda Allah zai zuba masa albarka wato shi yana ɗan ma wasu waci kada fa wannan ƙurjin ma ba zai yi dalilin mutuwarsa ba wato ka dubi bambancin rayuwarmu da ta sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yarda mu ci gaba وإذا الذين

wato idan annabi ya zo wucewa sai a dinga mar izgilanci sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi hakuri da kafirai kuma duk yanda aka yi wa manzo Allah haka ake wa mutanen kwarai duk mutumin kirki idan ya zo wucewa sai an mar ba'a sai an mar izgilanci wannan ɗabi'a ce ta shedan wanda yake sawa a zukatan makiya Allah idan annabi ya zo wucewa sai su rika cewa a hazal ladhi yazkuru alihatakum shin wancan dinnan da ya wuce shine wanda aka ce yana kiran gumakanku yana ta su wato suna ganin hakan laifi ne tunda manzon Allah yana aibanta gumaka shi kuma Allah sai ya ce wa hum bi zikrir rahmani hum kafiruna su kuma sun kafurce fa idan an kira sunan arrahmanu rahmanu ba su maso wanda arrahmanu ko shi ya halicce su wanda ya Allah ya fi laifi ko wanda ya ƙi gunki shine abin da Allah ke faɗa suna aibanta manzon Allah saboda me saboda yana kushewa gumakansu amma su ba sa duba laifinsu na ƙin Allah ta baraka wa ta'ala wanda shine ne mahalicinsu da irin wannan ya zo cikin suratul furqan aya ta 41 wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzuwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula da sun ga annabi ba sa rikon annabi face kawai abin izgili sai ana cewa yanzu wancan shine Allah ya aiko a matsayin manzo kai haba da Allah Allah ya rasa wanda zai aiko sai wane in ka da yubilluna an alihatina kaga ya fa iris ya rage ya raba mu da gumakan mu laula an safarna alaiha in ba dan mun dage mun yi hakuri ba mutumin nan da ya raba mu da gunki shine Allah ya ce wa Alamu ya'lamuna hina yarawna al'azaba man aballu sabila da sandu za su sani a ranar da suke ganin azabar Allah tsakaninsu da annabi waye wanda ya fi bacewa ya bar tafarki na kwarai wato kafiri bai gane kuransa sai a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya karbi ibadan mu Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga kowace damuwa Allah ya ƙara haɗa kawunan mu isa samu mu ta zama aljanna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna hamidum majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك